al'amarin tare-taren hanya da aka yi fama da shi a lokacin baya na neman dawowa jihar agadas wani bawan allah da ya haɗu da 'yan fashi a dajin agadas ya yi bayani kamar haka sun nemi kuɗi a gurinmu mu kuma ba mu san zai kasance hakan yan ba kafin mu ba da kuɗin wasu an ji musu ciwo da dama wasu an bubbuge su kuma ni abin da aka samu wani ƙare ne hakan gaskiya samu yadda nake mutsari mutum uku ne kowane da bindiga hakan nan a mota gare su tan hotel guda sun amshi kuɗaɗe a wurin wani dama an je an kira an gaya ma polisai to ba su zo ba ya aka je aka gaya ma yan meri ba su wuto ba ya aka koma aka gaya ma yan safiyar kwamfiyato su suka kawo wani nan gina wannan al'amari na masu tare-taren hanya ya fara ciwa al'ummar agadas ɗin tuwo a kwarya abinda ya kai hukumomi yin wata haɗuwa don ɗaukan matakai na magance matsalar Muhammad Anako shugaban majalisar mashawarta ya yi bayanin kan su na yin wannan haduwa. kwanakin baya mun gani mutane sun gani na ana tare-tare hanyoyi etc kenan mun gamu tsakanin mu saboda mu gani kaka za mu saida wannan abubuwa eh shi ne wannan taro paske kowa da kowa yana nan cikin taro kenan mutane su kawo gudunmansu duk wurin da suke za mu gani kaka za mu saida wannan abubuwa matsala kowa ya kawo gudunman shi mun tambaya ga mutane duka ko'ina abubuwan nan a bar su paske akwai su partenaire wanda suna tare da mu za su sai da taimakon da suke mu kenan wannan bai kamata ba mutane su bar irin waɗannan abubuwa kawai kawo taimakon shi akwai e fds force de defense de securite ya kamata a yi aiki tare da su an ga wani e abu a gaya musu shi kuwa a gali a mominu wani mashawarci ne kiraye ga hukumomi da su kula wajen samarwa matasa aikin yi da ya ce shi ne kaɗai hanyar rage wannan matsala don kuwa rashin aikin yi shi ne yake kai matasa ga shiga waɗannan halaye kowace saya zaka gani mota biyar goma na proje suna nan sirkile cikin agadas me baka gani jen ko guda na agadas ana integrating shi wannan abu ya kamata mururuka su doka su da konsayyuka wannan abu ba ya cikin gaskiya ba ne mu yara namu na agadas suna shome amma proje ya zo daga shofer agadas yau vraiment ni abin da za gaya ma mutanen proje su san da sani abin da suke yi cikin jihar na agadas ba ya kamata ba ne tun da alheri mu wanda muke nema ba mu ba za mu ci riban shi mutanen proje to proje wanda bai zuwa baya ɗauka yara wane mu ba za mu mushi mu kawo mushi alheri Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.